biyo bayan janye cajin zargin amfani da dokokin bogi wajen zaben shugabannin majalisar dattawa da gwamnatin Najeriya ta yi wasu 'yan majalisar na kiran nuna fahimta ga majalisar dattawa musamman kan kudurin dokar daidaito tsakanin maza da mata a wajen ilimi gado aure mukamai da sauransu da ya kai karatu na biyu a gaban majalisar kudurin da 'yar majalisar sanata Abiodun Olujimi ta gabatar ya samu suka mai tsanani daga malaman Islama da nuna sashin kudurin ya saba tanadin addinin musulunci sanata Olujimi wacce ta taba gabatar da kudurin a watan Yuni amma bai samu nasara ba ta sake kawo batun da nuna ana cin zarafin mata a Najeriya duk da Najeriya ta rantaba hannu kan kudurori daban-daban na 'yancin mata a Majalisar Ɗinkin Duniya. Kudurin da ya samu goyon bayan Majalisar Dattawan zuwa karatu na biyu, amma Sanata Muhammad Ubali Shitu daga jihar Jigawa ya ce san bai amince da sashen kudurin ba. Sai karatu na uku wanda ake bin daki-dakin doka a duba kowane sashen doka a amince ko a amincewa da shi. kuma wannan kudarori sa amfani za ku tabbatar ba su ga dokar najeriya ba masu amfani kuma za ku basu waɗanne ne marasa amfani a tabaronka ah, ni yanzu a tabarona misali ka ce cewa in an yi aure misali mace ta iya shikan namiji ko namiji so mace kaga shi ne equal right of woman a aure kaga ba zan yadda da shi ba wajen gado su sauran ba sa gado babban da ake gada mu ko a musulunci ya zayyana mana daban kowa kowa ina da daban sa ai akan wannan sai ko in duk abin zai faru ma ya faru amma dai limamai da suka zare wuka a yi haƙuri lokaci zai zo in yaso kuma kowa ya tambayi wakilinsa in hakan ta yiwu. malamin islama da ke kira ga al'umma kan su ɗau wani matakin hatsaniya don bawa 'yan majalisar uzuri da lokaci sun buƙaci kawar da sashin kudaran imam abdullahi balalawo shine shugaban ƙungiyar ahalu sunna jibiyus a najeriya duk wanda ya samu kansa a majalisa kar ya manta kuma bayan yana ɗan majalisa dole yana da addini ko dai ya zamanto musulmi ko ya zamanto krista majalisar dattabai jagoranta musulmi ne majalisar ainihin wakilai jagoranta krista ne kenan kaga a manya manyan majalisu guda biyu na najeriya akwai masu addini guda biyu ba yadda zaka raba najeriya da addini to duk wani abu da yake zai takuli addini ina fata 'yan majalisa mu kada su ɗauko shi ko su tattauna shi domin ba za su samu goyon bayan mu ba a matsayin mu na masu addini duk wanda ya tashi zai soki abin da addinin musulunci ya karantar ya kamata wakilanmu da suke cikin majalisa su taka mishi birki su nuna mishi wannan wuri ne da ba a wuce shi saboda al'amari ne da ya shafi addini mabiya addinin kirista irin su pastor mobile wuye na ganin irin wannan kuduri bai dace kawo rudani tsakanin mabiya addinai a kasar ba akwai abin da isa almasihu ya gaya mana ya ce ka so wa makwabcinka abin da kake so wa kanka muna da dangantaka malaman addinin musulunci sun ga mana yanda aka yi hijira na fari zuwa ga sarki krista wanda ke a can kasan abasha duk waɗannan an san su ba sai na ƙara nanatawa ba shin wannan kuduri zai wuce karatu na biyu koko a'a yanar gizo ta cika da martani daga manyan malaman islaman najeriya kan kin jinin kudirin kafofi sun ruwaito shek dayiro bauchi da shek karibullah nasiru kabara na togaciya ga yan majalisa kan su jingine kudirin nasiru da malaika murar amurka daga abuja najeriya